كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan garin bauchi a jihar bauchi a yau yammacin laraba shida ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan bakwai miladiya ta 2012 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratun nahl kafin karanta ayoyin da za mu yi fassara su a wannan zama insha Allah za mu wannan yana tambayar cewa littattafan da kake karantarwa kamar haka al'ubudiyya al-qa'idatul dalila mughyatul mushtaq da sauransu ba a samun su a kasuwa to ya za mu yi mu samu waɗannan littafan a na farko waɗannan littattafan duk mun gama karantar da su mun gama karanta su a tun lokaci mai tsawo da ya wuce kamar al'ubudiya ma an ɗau shekaru alƙa'iratul jalila ita ma an karance ta sannan al'ubudiyatul mushtaq ita ma mun gama ta kuma ana samun su ba ba a samun su ba in baka same su a bauchi ba za ka same su a kano isha Allah ah, saboda in ka je shan ko ka ba da sautu za a samu mai kawo maka wannan kuma yana tambaya cewa yana son tsarin bayani game da kalmar al da ta zo a cikin suratul arafi mansuba wato da nasaba da fatha a cikin suratun nahl kuma wato a surar da muke karantawa sai ta zo marfu'a wato da rufa kamar yana so ya tambaya menene hikimar haka آية سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في a أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب رب العالمين idan muka duba za mu ga mawki'inta inda ta zo a matsayin matsayinta na irabi shi ne a yi mata fata a yi mata nasaba domin adadi ne a kan na rabbakum lahu alladhi khalaqa as samawa samawati masu ne saboda makul ne ya halaka to duk waɗanda suka zo gabansa duk kai ne a kansa khalaqa samawati wal arda sannan har zuwa wa shamsa wal kamara wan nujuma ay wa khalaqa an nujuma wannan hali ne na duka waɗannan abubuwa da aka ambata wato halin suna ababen horewa da umarninta. akwai <clears throat> ah, قراءة بتزو قراءة ابن قالوا بنت رفع أمس رفع المقام أي مسلم آه، خلق السماوات والأرض آه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يكتبه حديثا سيده والشمس والقمر كما بيد لما أرسل النجوم وأيت كما أنا أن قطع إنساني هذا ما أنا كمر جملة شيء إذا ما والنجوم مسخرات بأمره kamar wasakhara lakum al-layla wan nahar وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر تفرقوا على مثل أمهول مكو دري دليل دلانة دوتا sannan wannan jomu musakkaratu su ma taurari ababen horewa ne horewa guda biyu da horewa ta dare da rana da yini da dare da yi da rana da wata wannan ita ce horewa ta farko horewa ta biyu kuma wanda juma musakharatu ce wasu hikima da wasu suke kanin su bayyana a nan cewa horewa ta farko ba ɗaya suke da horewa ta biyu ba sun sha bambam horewa ta farko ta dare da rana da wata wani abu ne da kowa yake iya gani yake iya fahimta amma horewar taurari wannan ba kowa ne yake iya fahimtar amfanin taurari a sama ba saboda haka shi sai zama an ware shi daban aka ce wanda jumu aka yi insa sai zama da jumla ce mai zaman kanta amma duk da haka ita ma kira ibnu amir gaba ɗaya ke musu rufa duk gaba ɗaya abin nan din wa shamsu wal qamaru jumu nujumu tun bi ne. sai wannan shi kuma da yake tambaya yake cewa karanta karatun suratul kulhu wallahu ahad akan surar da wata ah, wataƙila abin da shi wannan mai yin haka ya dogara da shi hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata da cewa wani mutum ya kasance yana yin haka ga mutanensa da kawo karan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ga abin da yake musu kusan da yake sallah in ya karanta wata sura ko wasu ayoyi to zai goya kuma da karatun suratul ikhlas to sai suka ga bambara kwai shine suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemo shi a tambaye shi me yasa yake yi a ya kira shi sai ya saboda ina son wannan sura sai Allah aka sai manzo Allah ya ce to Allah yana san ka kamar da kake son to wataƙila shi wanda ka gaira hakan wannan hadisi ne karanta shi yasa shi ma yake haka inda baya da cikin sunnonin sallah cewa dan ana sallah yana da cin sunnoni ko mustahabbai a rika yi shi yasa ko a can ko a wancan lokacin kun ga su kansu sahabbai da suke sallah a bayan su suka ga abin babbar kwai to kaga idan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga haka bare kuma yanzu kaga yana da kyau ka ka kula da abin da yake mutane sun sani in ya so irin wannan kuma sai ka faɗa a wajen koyarwa ma ba cikin jama'a da wani bako ne ma zuwa da wuce kuma watakila yana jin wasu maganganu a kan cewa kuna kuna kaza kuna kaza kuma sai ya zo ya ji wani abu sabo kuma ba lokacin karatu ba ya yi wani bayani kaga shi kenan sai ka bashi wani wani abu da zai je ya ta ɗorarwa to shi ma ai ko wani abu ma da ku sani ba na je na yi sallah ga abin da na ci to shi yasa ake so a rika da akari da wannan domin abinda malamai suke cewa abu ko mustahabbi ne idan har zai kawo rarrabuwar kai to sai a bar shi saboda haɗuwar kai wajibi ce mustahabi kuma mustahabi ne saboda ba za a sadaukar da wajibi ba saboda mustahabi saboda in kana sallah kai kaɗai a gida ko kai da iyalanka sai kai in ka shigo cikin jama'a kuma kana kana musu sallah to kai abin aka saba da shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi a karantar sa ba a rubuto cewa yana haka ba la iyaka shi wannan mutum ya yi ta yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi amma ba ta zama wata sunna da ta dore aka aka ci gaba da yin haka ba kuma an banda shi wannan mutum ne ban ba ta jin ko Abubakar Umar ko Usman ko wanda daga cikin sahabbai yana haka ba saboda ka rika kula da abin da zai hada zukata ba abin da zai kawo rarrabuwa ba matukar abin nan bai zama wajibi ba yana da kyau a hakuri sai wannan da yake cewa mai hukuncin kwallo a musulunci kwado idan an haɗa shi da kuɗi wato masu yin kwado ɗin ko ka ci ko a cinye ka to ya zama caca domin caca dama ita ce ma an ta kuna zaliman au ta kuna zaliman ko dai ka ci nasara ko a ci nasara a kanta ko ka ci riba ko a ci ribar ka wadda ita ce caca to zo abin da za a yi amfani da shi ko kwadane ko ta ko karta shi ko ma ne ta yadda ɗaya zai ɗaya zai ka da ɗaya ɗaya ci ɗaya ci riba ɗaya kuma ya faɗi ɗaya tara to wannan sunan shi caca shi yasa za mu ga yawa daga cikin magabata sun hana kwado ɗin domin a wancan lokacin ana amfani da shi domin yin caca din lokacin su ba karta irin wannan sai dai shi annar ɗin ko annar da shir shi ma kuma shigo musu da shi ake laraba ba su san shi ba asali wasa ne na farisawa mutanen mutanen force su suke yin wannan wannan wasannin shi ya za ga akwai asar na abdullahi dan umar idan ya ga a gidansa masu yin kwado to har dukan su yake haka nan sai da suna aisha an gaya masa cewa a wani daga ɗaya daga cikin gidajenta akwai waɗanda suke yin kwado ta ce a je a tashe su to idan har aka hada shi da kuɗi ko ka ko a cinye ka to ya zama caca ya zama haram ya shiga cikin ya shiga cikin almaisir da Allah ta'ala ya haramta in kuma babu maganar kuɗi amma kuma zai shagaltar da kai daga abin da yake muhimmi na na rayuwa ta duniya ko rayuwa ta lahira to shi ma ya zama makaruhi bai kamata ba in har zai hana ta sallah a lokacin ta ya zama haramun domin wani yana daga cikin abubuwan da da caca da giya suke yi إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ kun ga Allah ta'ala sai ya faɗi cikin irin abin da giya da caca suke haifarwa ya sudda kum an zikirin lahi wa anis zai hana ku ambatan Allah zai hana ku sallah in har za ka ɗauki lokaci kana wasan ludo ko ludo ko kwado ko wani abu irin wannan ko da ba kuɗi a ciki ka ɓata wannan lokacin babu zikiri ba ambatan Allah ba da rasi ba karatun Qur'ani ba sa da zumunci kai ko ka tashi kare wani abin da zai amfani ka a duniyar ka ba babu shakka yin haka shi ma abu ne wanda yake mai muni kwarai da gaske kaga ya karkata abin yayi kama da caca duk da bai ɗauki hukuncin caca ɗari bisa ɗari ba amma ya ɗauko hanya to in har zai hana ka kai sallah a lokacinta to ya zama haramun shi ba wannan kuma hukunci ne da ya shafi ko ma menene in dai har zai hana sallah a lokacinta to wannan abun ya zama haramun ba wai dan yana haramun a karan kansa ba a'a dan saboda yana hana mutum abin da yake wajibi a kansa waɗannan su ne a takaice tambayoyin da za mu ansa sai kuma mu koma إلا tafsiri inda muka tsaya a kan aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن وأستميد بكم وأنهارا وسبلا وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون نعم الله تعالى يقول ardi rawasi an sami da bikum kuma Allah ta'ala ya jefa duwar wasu waɗanda suke kafaffu a cikin ƙasa an sami da bikum don kada ta rika tangantar da ku wa anharan sannan ya sanya ƙoramu a cikinta wasu subulan da hanyoyi la'allakum tahtadun ko wa a shiriya ku gane hanya wa alamatin kuma ya sanya wasu alamomi na gane hanya ga matafiyi wa bin najmi hum kuma ta hanyar taurari ne su suke gane ina suka dosa kamar da muka ce wannan shi ne wato rukuni na shida na ni'imomin da Allah ta'ala yake zanawa a wannan sura kuma waɗanda waɗannan ni'imomi dukkaninsu ayoyi ne na ubangiji manya-manyan halittu ne da ya yi wanda karkashin su za a fahimci girman ubangiji da cancantar abauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba Allah ce wa alqa fil ardi rawasiya an da bikum ubangiji ya jefa dole wasu kafaffu a cikin ƙasa an da bikum dan kada ƙasar ta rika rawa da ku tana kada ku da muka yi bayani a jiya cewa ƙasar ba dan wannan duwatsu da ubangiji ya firke ta da su ba to da dan adam ba zai iya samun damar yadda zai yi walwala ya yi kai kawo a kan kasar ba da sai ya tashi yana faduwa yana tashi yana zanewa, amma saboda cikar ni'imar Allah ta'ala ga dan adam sai ya tare zuwa wasu suka riƙe wannan ƙasar suka zama kamar tiraku ga ita ƙasa ɗin alamaji alil arda mihada ki wal jibala autada ubangiji ya sanya ruwa wasu suka zama tiraku suka rike ƙasa waɗanda zuwa wasu kansu da irin amfanin da suke tare da shi ga bil'adama ayoyi ne daga cikin aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa dangane da su cewa wannan dutsen da suke gani shi ma mai tasbihi ne ga ubangiji mai tsarkake ubangiji in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani ce yana yiwa. ubangiji tasbihi ku ne dai ba ku gane cewa yana tasbihi amma wannan tasbihi wannan dutsen da kuke gani ne tasbihi ne ne tsarkake Allah law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله da ubangiji ya saukar da alkur'anin nan ala jabal akan dutse da ra'ayta mukashiya لا في كبير من هذه الزواني كم أن تدكي متصدعا من خشية الله ينا دجاري وصور صورا الله ألا نتوى إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل يعني أشكر دواء وقول لي بالبلد الله a cikin zuwa akwai wanda yake tsatsagewa ruwa ya fita akwai wanda zai faro saboda tsoron Allah saboda haka wannan dutse da kake gani shi ma bawa ne na ubangiji bautar Allah yake a halin da kake ganin sa haka kana ganin sa wani abu ne wanda yake jama'a daskararre kamar babu rayuwa tare da shi to a wannan yanayin yadda kake ganin sa mai bauta ne ga Allah kuma ranar gobe kiyama ubangiji zai nike wannan duwatsun gaba daya kuma yadda Allah ya ce wa sarwata an jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadruha qa'an safsatan la tara fiha aywajan wala amta suna tambaye ta game da duwa duwatsu fa qul ka ce musu yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike su tilis wato su koma tubus su koma turbaya فيذرها قاعا صفصفا وبيجي يبقى دورا لها يذرها قاعا صفصفا وتفيد الفيو إلي كيشت مركوم الكمع لا ترى فيها عوجا ولا أمتع بذات تقوله بقوي سبو دهكا سوكان سوال أنن دوا سنة كيشت bayan kasancewar su ayoyi ne da suke nuna samuwar Allah kuma masu bi kauya ne masu ibada ne ga Allah masu san Allah da manzansa ne da mu'minai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake uhudun jabalul yuhibbuna wa yuhibbu dutsen uhud dutse ne da muke san shi yake son annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa na san wani dutse a makka wanda duk sanda na zo wucewa ta wajensa sai ya mun sallama inni la a'rifuhu al'an inni la a'rifuhu al'an na san shi na san shi saboda ka wannan dutse da kuke gani shi kansa mai miƙa wuya ne ga ubangiji bayan kasancewarsa alama ce da suke nuna da take nuna samuwar ubangiji da cancantar abauta masa shi kadai da wahadaniyarsa sannan ubangiji ya ce wa anharan ya sanya muku koramu wanda ruwa ne da yake gudana kuna sha daga wannan ruwan kuna shayar da dabbobi ruwa ne na daɗi na zartsi da ubangiji ya sanya mu wanda zai taso daga jikin duwar wasu zai fito sannan kuma ya tike inda Allah ala ya so ya tsaye sauran sunan su ma bayan tekuna da suke da su wanda suke da zartsi to kuma ga anhar wanda za ka yi mamaki cewa asali ruwan da turin da yake tashi yake sama yake hada yake hada girgije da wannan girgijen kuma idan ya zo kasa daga nan kuma ake samun anhar kuma dukkan waɗannan anhar waɗannan koramin kuma in suka tafi kuma suna haɗewa da jihar za su koma su haɗe da jihar ba tare da waɗannan tekuna sun gurɓata ruwan ruwan alhar ba kuma su ba alhar ba tare da sun wato canza wannan wato zarki din da shi kuma teku yake da shi ba haka Allah ta'ala ya sanya tsarin marajal bahrain da tafiya bainahuma barzakhun la yabghiyan haka ubangiji ya ajiye tsari kuma tsari ne ubangiji ya dora su akai suke tafiya akai ba tare da samun canji ba Allah ce wa subulan haka ubangiji kuma ya sanya muku hanyoyi duk inda zaka je a duniya akwai hanyar da zaka kai inda Allah ya ga dama waɗannan manya-manyan tekunan da suka zage duniya gaba ɗaya sai su hana a je wani gurin haka nan duwar watsun da Allah ta'ala ya sanya ya girka a cikin ƙasa su ma suna iya hana ɗan adam ya yi ainihin wala ya kai kawo a cikin ƙasa amma wannan duk ba ta hana ba duk yadda gari ya kai da duwar watsu sai kaga cewa akwai hanyoyin da suke fidda matafiya su kansu waɗannan aikin Allah ne kuma alamomi ne da suke nuna samuwar ubangiji sannan ya ce wa la'allakum tahtadun ko watakila kwa shi kwa gane hanya ubangiji ya sanya muku waɗannan abubuwa waɗanda za su taimaka muku ku gane hanyoyin da kuke bi wa alamati ga wasu kuma alamomi wanda Allah ta'ala ya ajiye a doron ƙasa ko su duwar wasu kansu alamomi wanda da zarar aka hango su za a gane cewa ina aka bisa a dama ya suke dama matafi suke ko a su suke ko a su ko a sa zai fahimci inda yake so kuma sau tari inda dutse yake akan samu mazauna a sa to za ka fahimci to a nan gurin kuma akwai a akwai wata wata karkara da mutane suke rayuwa a gurin sannan kuma da sauran abubuwan da ubangiji yake sanyawa a cikin ƙasa wanda su ma za su zama alamomi da waɗanda ubangiji zai kinsa muku ko 'yan adam ku rika yi wa kanku alama da su kamar irin wannan duwatsun gana gana tafiya irin da su ake da su milestones ɗin nan da su kansu wani hikima ce da ubangiji ya kinsa wa ɗan adam da haka duk za su shiga cikin wa'alamati sannan da taurari su kansu alamomi ne shi yasa ubangiji to bin najmi ya yahtadun ta hanyar taurari su suke gane a wancan lokacin babu abin da larabawa suka fi kawo da shi kamar irin kala za ka samu al'ummomi da yawa daga cikin al'ummomin duniya a wancan lokacin al'ummar faris ko ta rumawa ko ta hindu ko mutanen girkawa za ka samu suna da wani abin da suka yi fice da shi na ilimi wanda suke yi wa duniya tinkawo da shi balarabe a wancan lokacin ba shi da wani abu da yake tinkawo da shi kamar ilmul falak shi yasa suka fi kowa tafiya a cikin sahara ba tare da sun bace hanya ba Allah ya ba su ilimi na sanin wato gudanar saurari a cikin sama saboda haka zai tashi yi tafiya cikin dare dan wani lokaci sun kuma sun tafiya cikin dare saboda a cikin dare ne suka fi gane ina suke tafiya ne wato za su bar tafiya da rana su huta in dare ya yi kuma sai a yi damara sai a shiga sahara to da me suke gane ina suka rusa gabas suke yi ko yamma ko kudu ko arewa da taurari to shi yasa Allah ta'ala ya goranta musu wannan ni'imar su dai sun san ba su suka yi taurarin ba ba gumakan ne suka halitta masa tauraron ba wani ne ya musu taurarin Allah ne to ya kamata shi su bauta masa ba gumakan su ba cewa alamati wa bin najmi hum yahtadun sauraka waɗannan taurari da su ake gane hanya da su ake gane alƙibla ake gane da ake fuskanta ka duba cikin littattafan malamai za ga ana maganar alƙibla za ga suna maganar yadda mutum in ya zo gari zai yi amfani da tauraro ya gane alƙibla duk da cewa abin yana da ɗan wahala idan ba wanda Allah ta'ala ya bashi ilimin sanin wato ilmul hay'a ba ilmul falak wanda ba shi da wannan ba ya za a yi gani saboda haka sai ijtihadi yayi kokari inda duk ya ya firin jayarwa nan da alƙibla sai ya sallah inda gaba ya bayyana kuskure ne yayi babu komai sallar ta yi in ya a sallah ta gaba kuma sai ya gyara to la ga larabawa suna suna suna alfahari da wannan ilimi ilimin taurari Wani ilimi na taurari ana amfani da shi wajen sanin lokuta ana amfani da shi wajen sanin watanni ana amfani da shi wajen sanin alƙibla kamar da muka faɗa don haka dukkan wani lissafe-lissafen da ake na kalanda ai da taurarin ilimin wannan taurarin manazirin samar ne da burujus shams ake amfani ake lissafawa ko manazilul qamar ko buruj ce wasu sama'i buruj al buruj idan su ne waɗannan taurari da samu shekara guda goma sha biyu ko kuma guda ashirin manazilul qamar guda guda ashirin da takwas waɗanda za ka ji malamai suna ambatan su a yayin da suka zo maganar tafsirin waɗannan waɗannan ayoyi to da su ne ake lissafin duk lokuta da kake gani a ce ga lokacin azhar ga lokacin la'asar ga lokacin maghrib ga lokacin da isha'i zai shiga ga lokacin da alfijir zai keto a lokacin abin nan da sahur ga lokacin buɗe baki duk wannan eh, abin nan a ilmul hay'a ake amfani da shi kuma ilimi ne mai asali ilimi ne wanda alqur'ani ma ya hora ya horanta wa larabawa saboda ba wai ba wai ba wai shaci faɗi bane ba kuma sanin gari bane dan za a ko wasu da suna samun ƙaiƙayi da za a ce ya za a ce ka san gobe yaushe zawani zai ko ko ko yaushe rana za ta faɗi gobe ko gobe ana tsammanin a samu a samu ruwa wato mutum ya rika ya rika ganin cewa wannan kamar kamar shiga shiga gonar ubangiji ne shiga haƙƙin Allah ne wannan ba haka bane yadda ka san yau yau laraba gobe alhamis jibi juma'a ta asabar ba tare da sun zo ba amma saboda sanin da ta za ka iya faɗar yau kaza yau kaza to yadda kake jin abin ba wani saddabaru to haka wanda ya karanta ilmul hay'a ilimin taurari na sanin lokuta haka shi ma yake gani shi yasa kamar yadda ibnu taymiya yake cewa in suka yi istifaki wato masana ilmul hay'a alfalakiyuna da za su yi ittifaki su ce ga lokacin da za a yi kusufi na wata ko kusufi na rana to da wuya ka ga cewa an kuskure lokacin da za su yi ittifaki su ce lokaci kaza rana kaza a lokaci kaza ko wata kaza za a samu kusufin rana ko za a samu kusufin wata yace to da wuya ne ki kuskure saboda alamomi ne daman ubangiji ya sanya wanda duk wanda ya san waɗannan alamomin su suke nuna ga abin da zai Allah ta'ala ya riga ya gudanar suna ce ta ubangiji shi yasa ubangiji ya ya ambaci waɗannan halittu da yayi ya kuma nuna cewa ya sanya su ne dan lissafi wallazi wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq shi ne wanda ya halicci ja'ala ya halicci rana ta zama haske wato haske ne mai zaman kansa ita ke da haskenta na kanta wal qamara nuran wata kuma ya zama mai haske ne da zai dosano shi kuma daga hasken rana shi yasa aka bambanta wannan diya wannan nur nuran wa qaddarahu manazila ya sanya wannan wata ya zama yana da masaukai masauki bayan masauki da yake shiga cikinsu har kusan guda 28 lita'lamu adadin sinin wa hisab ya yi haka ne don kusan adadin shekaru kusan lissafi saboda haka ubangiji ya yi wannan ne don wannan hikimar a shekaru ubangiji shi ya ba wa ɗan adam damar ya fahimci wannan baya daga cikin abin da za ka kirawo ilimin ilimin gaibi saboda haka masu kiran sallah maimakon su rika yi wa mutane kiran sallah kafin lokaci ko bayan lokaci ya yi nisa ya tafi da abin nan to yana da kyau tunda ba su san lokutan sallan ba su su dogara da waɗannan kalandoji da ake suna taimakawa wajen zaɓin lokacin sallah suna taimakawa a ka'ida za ka ga cewa malamai suna bayanin cewa duk mai kiran sallah ya kamata ya san ilimin sanin lokutan sallah wato sai ya san ya ake gane a zahar ta yi la'asar ta yi ya ake gane a maghrib ya ake gane isha ya ake gane hudu alfijir a ka'ida sai mutum ya san wannan to amma tun da yanzu muna da sakacin samun wannan ilimin an ɗauki kiran sallar abu ne mai sauki in dai har ka iya haɗa kalmomin to kenan za ka iya zama ladan wani lokaci kawai ana duba waye fi kusa da masallaci ta yadda ba za a yi ba za a yi jinkirin kiran sallah ba in lokacin ta yayi to wanda yake kusa da masallacin nan ko ya cancanta ko bai cancanta ba za a ce kai ka riƙa kiran sallah ko dai saboda yana ɗan kashe shansa a gurin ko gidansa a kusa yake ko kantinsa a gurin yake shikenan sai a ɗora masa wannan nauyin tare da cewa kiran sallah babban abu ne wa idza nadaytum ila salati tafaduha huzuwan wa laila saboda ka shi kansa kiran sallah wani abu ne babba to idan har mun samu sassauci da sakaci a wannan bangaren to ya kamata mu cike wannan gurbin sassaucin da muka samu da amfani da waɗannan kalandoji kada mu ce za mu yi watsi da su wajen sanin lokutan sallah suna taimakawa kuma idan ƙwararru ne suka yi sai ka ga babu bambanci da wacce za a kawo maka ka koyi min ummul ko wacce za a yi a bauchi ko wacce za a yi a sai da yawanci ko da an samu saɓani wataƙila ba zai wuce minti ɗaya minti biyu ba wanda ba zai yi tasiri ba to wannan yana taimakawa kuma ubangiji ta'ala shine ya faɗi hakan كعب النجم هم يهتدون فلنسي أبنجي يتي أفمن يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم na'am Allah ya ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq to yanzu shin wanda yake halitta zai yi daidai da wanda baya iya halitta wato bayan ubangiji ya faɗa maka halittu da ya yi manya-manya a baya waɗanda dukkaninsu suna nuna wato ɗayantakar ubangiji wahdaniyarsa da kuma cancantar abauta masa shi kaɗai bayan ya ambato maka halittar sammai da ƙasa ya ambaci halittar ɗan adam ya halmaci halittar dabbobin ni'ima da ubangiji ya halitta maka sannan ya ambaci tsirrai waɗanda yake fito maka da su da ƙasa sannan kuma ya zo ya ambaci wato ya ambaci ma'adanan da yake fitar maka da su daga ƙasa sannan kuma ya ambaci duwar wasu da ubangiji ta'ala teku da ubangiji ta'ala ya halitta wanda a ciki za ka jiragen ruwa za su yi tafiya sannan kuma a samu abinci a fitar da da lu'ulu'u da marjani daga ciki sannan kuma ga ga halittar da ya yi ta duwar wasu da da koramu da hanyoyi da taurari waɗanda ake gane lissafi da su ake gane hanyoyi da su waɗannan halittu manya-manya da ubangiji ya yi waɗanda dukkaninsu suna nuna cewa shi kaɗai ya cancanta abota masa yanzu ashe wanda ya yi wannan aiki za a daidaita shi da wani wanda ba zai yi wani abu ba bai taba halittar komai ba babu shakka in dai an yi aiki da basira to ya kamata a gane abinda duk za a bauta ba Allah ba shi ne ne ba gaskiya duk abinda za a bauta da ba wani ba Allah ba bata lokaci ne afa man yakhluqu kaman la yakhluqu ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhluqun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يستجيب لا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يستجيب لا يستجيب لا يستجيب لكم وإن تدعوهم إلى الهدى آه. لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم yanzu ذاك لك حتى ألا Allah أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ذاك لك حتى ألا za ku ينا هلتا wanda la yakhluqu shay'an baya iya halitta komai wa hum yukhlaqun su ne ake halitta wala yastati'una lahum nasran ba za su iya taimaka musu ba da komai wala anfusuhum yansuru kuma ba za su taimake su wasu kan ba za su taimake kansu ba wato ba za su iya tsina na wa kansu komai ba ya ayyuhan nasu duriba lakum duriba masalun fastami'una إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله عبادا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وبدل في وأنمكم بسالك تصور على ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ولن يؤتي موتا وبعلا لن يخلقوا ذبابا بذات إيه هلتر ديدي دي دي دي daidai da da kudama wa yasluhum az-zubabu shay'an la yastanqiduna la yastanqiduhu min da ce kuda zai zo ya dauke wani abu daga jikinsu ya shiru wani abu daga jikinsu ba za su iya bin su su kwato ba ba za su iya halittar kamar sa ba ko ba za su iya zallabar sa ba to a ce wanda yake da irin wannan rauni shi za ku bauta wa ku bar Allah babu shakka akwai toshewar basira ba karama ba shi yasa Allah ce aka man yakhluqu kaman la yakhluq yanzu ashe wanda zai yi halitta zai zama kamar wanda ba zai yi halitta ba afala tazakkarun sai ubangiji ya amfani da tazakkur wato ba za ku yi wa'azantu ba ba a ce ba za ku hankalta ba ko ba za ku yi tunani ba saboda abin mai sauƙi ne gane abin da ba ya da wahala shi yasa baya buƙatar sama da tazakkur kawai a yaɗa kalla abu kawai shi kenan ba buƙatar sai ka zurfafa tunani shi yasa ubangiji yake yi musu tahaddi da cewa su nuna haza kullah wannan duk halittu ne da kuka gani na ubangiji ne faru ne ma za ka rasa da ku nuna mun sauran da kuke abubuwan da kuke bauta ba Allah ba su mai suka halitta saboda haka babu wani dalili da zai sa ku bar wanda ya yi halitta ku kama wanda shi ba abin da zai iya yi ma shi ne ake shi ne ake yi ba shi ne ba shi ake yi wani abin ba ku kuke yin sa da kanku ku kuke ku kuke sassaƙa shi da kanku idan gunki ne na na ƙasa ku kuke ku kuke kwaba ƙasar ku ku ainihin gina wannan gunki idan na itace ne ku kuke sassaƙa shi idan na ƙarfe ne ma ku kuke yin sa saboda shi bai yi komai ba alhali shi ne ma aka tallafa aka yi za ka ba larabin a wancan lokacin sai ya riƙi gunki na dabino ya kwaɓa dabino ya yi gunki idan ya ji yunwa kuma sai shi kayan to akwai inda akwai haukan da yafi da yafi wannan shi yasa Allah yake cewa am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhi بل الله خالق كل شيء وهو وهو الواحد القهار أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ko sun sanya ma Allah wasu ababen tarayya ne da suka yi halitta irin ka Allah fata shabaha al-khalqu alayhi saboda haka suka kasa bambanci ina halittar Allah take ina ta gumakansu su ko ta ta abubuwan bautarsu, aka samu rikicewa abubuwa suka hargitse musu shi yasa har suka gabara su bauta ma waɗannan ma balillahu khaliqu kulli shay ubangiji walillahu khaliqu kulli shay ce ubangiji shi ya komai duk wani abu da kake gani shi ya halice shi wa huwa al-wahidul qahhar shine guda ɗaya wanda yake kuma ya fi gaban kowa ya fi karfin komai Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi wa la tuhsuha idan za ku lissafa ni'imomin ubangiji ba za ku iya ƙididdige su ba wato waɗannan abubuwa da ubangiji ya gaya muku ɗan tsakura ne kaɗan ne da ake za a bar ka ka lissafa ni'imar da ubangiji ya yi maka ya kai ɗan adam ba za ka iya ƙididdige ni'imar ko ni'imar da ya yi a kai kai ta a halittar da kai ka lissafa waɗannan ni'imomin ba za ka iya lissafa su ba za ka iya ƙididdige su ba ballantana har ka biya ubangiji wajen godiya ce ka yi wa Allah godiyar da take daidai da ni'imomin da ya yi maka ba za ka iya ba ni'imomin Allah suna da iya suna da yawan da ba su da iya Allah yana cewa ba bi kun min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka gani na ni'ima da kuke fantamawa a cikin sa a yau fa min Allah to daga Allah duk wani abin da dan adam zai iya more sawa'un ci zai yi ko sha zai yi ko taba zai yi ko hawa zai yi ko gani zai yi da ido fa min Allah to duk daga Allah ne ka duba aka yi amfani da kalmar ni'ima wa in ta'uddu ni'matan lahi a larabcin aka yi idafar mufradi zuwa ga ma'arifa yana iya ɗaukan umum wato ni'matan lahi anan zai iya ɗaukar ma'anar ni'imomi amma duk da haka ubangiji ya ga lamar zai iya in ta uddu ni'amal lahi la tuha amma sai aka faɗi ni'ima da lafazin mufradi dan mutumin da ba zai iya lissafa ni'ima ɗaya ba amfanin da yake cikin ta yaushe ne zai iya lissafa ni'imomi da yawa ɗaya ma ɗaya ba za ka iya ba za ka iya ididdige irin amfanin da yake ciki ba wani ka san wani baka sani ba halittar ka da yi daga babu zuwa rayuwa ka zama akwai ni'ima ce ba za ka iya kanka ba kowa wanda zai iya in ba shi ba كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم ta yaya za ku يبوتر cewa allah. alhalin da ba ku sannan ya yi wato ita kanta wannan babban ni'ima da babu kai daga baya yi ta sannan bayan ya yi ta ce Allah da zai akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an waj'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun yayi ka sannan ya sanya maka ka fito daga cikin mahaifiyarka baka san komai ba ya sanya maka ji da gani da zuciya ko wala Allah ta godiya waɗannan ni'imomi gaba da kowace ɗaya ba za ka iya biyan ta ba ni'imar ji wanda Allah ta'ala yake iya wa ɗan adam wanda ni'ima ce wacce babu wani ilimi da zai iya maka bayanin hakikalin yadda take gudana kai dai kana ji yanzu ga shi kunne ne kwaya ɗaya da na'ura ɗaya da ubangiji ya sa maka a cikin kunnen amma kowane irin sauti ya zo sai ka bambance ka bambance wannan sautin namiji ne wannan sautin mace ce wannan sautin dabba ne wannan sautin na na da ne wannan sautin karfe ne na'ura dai ce amma tana sarrafuwa ta iya bambance maka kowane irin sauti ta yaya haka ta faru kai ne baka sani yaya take aikin ta baka sani ba ba za ka samu matsala ba sai sanda ta tsaya sannan za ka san amfanin ta wanda ko bacci kake yi kullum a faɗake kullum ka abu ɗaya shi yasa za a tada mutum daga bacci sai a zo daidai kullum sai a yi masa magana wani ba can kafarsa ba ko kan daidai kullum sai a yi masa magana inda an rufe kullum gaba ɗaya sai a ita tashi sama shi yasa Allah ta'ala ashabul kahf yace fa darabna ala adani fil kahf sinina adada ce fa darabna ala adani saboda da za a yi ba ya rufe to da an rufe a haka ba abin da zai tashi ka ta'ala ya yi maka wannan me za ka yi da jira wannan ni'imar babu shi shi kansa yadda ubangiji ya halitta kunnan da yadda ya bashi wata kariya ta yadda ba wani abu da zai shiga ya cutar da kai duk da abubuwa da ubangiji ya sa a ciki wanda za su kare ka daga duk wani kura ko wani abu da zai shiga ya cutar maka da dogon kunnan wanda wannan dogon kunnan sai zai ɗauki sautin ya kai kwakwalwa da ita kuma kwakwalwa ta fassara maka sautin da ya wani na duka halittar ubangiji kuma ni'ima ce da ya maka kai dan adam ga ni'imar gani wanda Allah ya goranta mana ita lam naj'al lahu aynayn alam naj'al lahu aynayn da Allah ya ga ma sai kwashe idanuwa walau da sha'u laqamasna ala a'yunihim fastabaqu sirata wa hum la yusirun wa anna fa anna yusirun walau da sha'u da mun ga ma sai bice idan ta hazza bin ganin nasu su daina ganin amma ubangiji sai ya bar idan ya baka idanu guda biyu yana eh, za ka san hikimar idanun da Allah wato ni'imar idanun da Allah ya baka guda biyu ka samu kyalle ko wani salafi ka rufe daya ka bar shi minti biyar kaga za ka iya minti biyar cikin kwanciyar hankali da nutsuwa sai minti ɗaya ya yi karanta biyar ɗin ya yi ka bude shi daga minti ɗaya ka sake rufewa sai can kana da san minti biyar ya ce ka bude da kuma an minti biyu Karshe ka haƙura to ido ba ƙaramin hikima ba da Allah ta'ala ya sanya maka da shi kake gane launin nuka daban daban ana gane launin ja bari baki za ka ga abubuwan da za su baka sha'awa duk da ido duk wani abin da ɗan adam zai yi ya gani ya farin ciki yana ganin su ne da ido sai yasa ido yake ƙara wa mutum san duniya shi yasa Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam عينيك لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة ad-dunya kada ka sa'insa da in ka gani za ka ji kana so shi ya sa in mutum yana kalle-kalle har kullum gurinsa karuwa yake ta gurace su karuwa yake zaka su go gidan da su kike ka gani ta tashi ba ka buga ga wani wani kazan ta ba ka so ga da ti kwanan ka so kake gan shi kasu kwanan wanda ba da baya gani in ya shigo ko da da kazan ta zai ta shiga sai in an gaya masa sai in abu ne da zai ji wa warin sa ya ji cewa a akwai wani abu a nan mara wanda bai dace ba in ya shigo guri komin girman sa shi baya ganin girman wurin inda zai zauna kawai yake nema ashe kaga ido wata ni'ima ce da ubangiji ya maka inda zai karbe wannan ni'imar to da kashi ga matsala shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda duk Allah ta'ala ya karbe masa habibatai to zai sakanta masa da gida aljanna annabi ya kirawo idanu guda biyu habibatai don su suke sa maka san abubuwa in aka shirya maka su to sai ka ga abubuwa da sun daidaita abunka kaya masu kyau da masu tsada masu ɗauka ido da wanda ba su ɗaukar za su zama daidai a gurinka ba za ka gane wannan mai tsada ba ne wannan mara tsada ne to wannan ni'ima ce ya ni'imar baki harshe wa lisanin wa shafatai wannan ni'imomi ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to kai karan kanka in za ka tsaya ka duba ni'imomin da ubangiji ya yi maka ba za ka iya yin da su ba kowace ni'ima kwaya ɗaya tak ba za ka iya biyan biyan harajin ta ba ba za ka iya biyan harajin ta ba akwai wani hadisi a cikin musadrak na hakin eh, yana da rauni a sanadinsa amma zai iya zama wato misali ne da zai bayyana maka cewa duk abin da kake yi ba Allah ba biyan Allah kake ba sai dai sa ka aljanna sa da rahmatsa kawai amma ba wajen kayi abin da kake ganin cewa tilas Allah ya sa ka ka riga ta biya shi haƙƙin sa da duniya ba za ka iya hadisin yana faɗar wani daga cikin wani wani bawan Allah Allah ya halitta ya aje shi akan wani tsibiri kan wani dutse duk koran babin ruwa ne a a kewaye da shi da idan ruwa gwargwadon ɗan yatsa yana shan wannan idan ruwa saboda teku ne kewaye da shi babu ruwa da daɗi da zai sha sai fitar masa da wani ɗan gidan ruwa to bayan ya je lahira aka ce a kai shi aljanna da Allah ce a kai shi aljanna da rahama sai ya ce ban da amali a da aiki na da ya Allah shekara ɗari biyar ina kamata ce aikin nan nawa shi ya kai ni sannan bayan ya mutu a sujjada ya zama har ya fara sai ubangiji ta'ala ya gaya masa cewa to gani da Allah ta'ala ya baka wanda kai ba za ka iya ba wa kanka ba me za ka yi tafiya wannan gani a auna a ɗauko su keri a auna da aikin da kai da wannan ganin sai aka ga cewa wannan aikin bai fiye biya wannan ganin ba kawai to sauran kuma gaɓoɓin jikinsa ba ɗaya da bai zai biya to tunda ba ya da abin bai biya bai biya bai bai biya wannan godiyar ba kenan to a tafi da shi wuta aka tafi da shi wuta kama ihu ya ce Allah da da rama ka kai na aljanna to shi ne aka dawo aka ce ya tafi aljanna ubangiji ya ce to kaga na halice ka akan tsibiri akan dutse ga ruwa kewaye da kai na zarki amma na fitar maka da ruwa wanda kake sha bayan wannan na fitar maka da rumana rumana nan ba a shekara ba su fita sau ɗaya ba amma kai kullu laila sai fitar maka da rumana ka ci sannan na ba ka sau biyu bauta sannan bayan samun mutuwa ka ce ah, in karfe ka kana sujjada an na yi maka wannan sannan ka ce a ka a haka har ba ta shiga aka baka wanda duk ba shi mutu to saboda haka hatta bautar Allah da kake yi a hikima ce ni'ima ce ta ubangiji ka same ka cikin masu bautawa ne in ka in aka ce ka biya wannan ni'ima da ta iya biya shi yasa ce ita kanta godiya godiyar Allah da za ta yi ni'ima ce ita ma tana buƙatar godiya to kaga godiyar ka tana buƙatar godiya ita ma wannan godiya tana buƙatar godiya kaga babu ranar kare ke shi yasa ubangiji ya san duk yadda kake sai ka zama mai takaitawa mai takawa wajen biyan ni'imar ubangiji sai ya ce a ƙarshen ayar inna allaha la ghafurur rahim lalle ana da yawan gafara a bisa abinda za mu yi na gajiyawa wajen biya wajen wajen gode wa ubangiji wato babu abin da ɗan adam zai yi irin ya gode wa ubangiji babu kuma abin da yake jawo wa ɗan adam matsala irin mutunci duk wannan ni'imomin da ubangiji ya zagaye shi da su ba su sa ya ya ya ya ainihin sadu da ba ya dawo ya ji Allah sai ya yi wa Allah kuma wannan shi ne alwashin farko da shaitan ya ci wa ubangiji قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم wala tajidu aktharahum shakirin ya san cewa rashin gode wa Allah rashin gode wa ni'imar da Allah ya wa dan adam ta ce kofar da za ta kai dan adam zuwa ga kowace halaka saboda haka sai ya yi wa Allah alwashin cewa wala ta tajidu aktharahum shakirin yawa yawancin bayinsa ba za ka same su suna gode maka ba wanda ya gaskata shi a wannan wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne kadan ne daga cikin bayina suke gode ne. godiyar ubangiji shi ne tsayawa a kan tafarkinsa da kiyaye haƙƙinsa da bin umarninsa da barin abin da ya haɗa da kiyaye haƙƙin bayansa wanda duk yana cikin godiyar ubangiji mutum nawa ne yake wannan qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne daga cikin bayan Allah suke irin wannan shi yasa ubangiji ya san cewa duk yadda muka kai na mu gode wa ni'imomin da Allah ya mana ba za mu iya ba za mu iya biyan harajin ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin Allah sai mun zama masu gazawa masu kasawa mu duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka duba irin yadda Allah ya yi halittarsa ta musamman wajen bautarsa ga Allah da tsoronsa ga Allah da saninsa ga Allah da mika al'amarinsa gaba ɗaya ga Allah amma da haka tashi yake cikin dare yana sallah har kama kafafuwansa suna tsagewa Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa ya ya Rasulullah ubangiji ya gafarta maka abin da ya gabata na zai fuka ka da wanda ba zai zo ba ba za ka huta ba za ka huta da kanka ba me yace mata afala akunu abdan shakura Bana na zama bawa mai godiya ba wato abin nan da suke faɗa an yi min ai ni'ima ce daga ubangiji dan ba zan gode masa ba shi yasa ubangiji ta'ala ya ainihin sifanta manyan manyan bayan da cewa masu godiya ne hmm. ya sifanta annabi nuhu innahu kana abdan shakura cewa mutum ne bawa ne mai gode wa ubangiji ya sifanta annabi ibrahim shakiran li an'ami mai yawan gode wa ubangiji mai yawan gode wa ni'imomin ubangiji saboda haka bayan Allah masu gode wa ubangiji a nan ayar sai ta kare da wa in wa inna Allah la ghafur la ghafurur rahim a cikin surat ibrahim aya ta inna al-insana la zalumun kaffar a can da Allah ce in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai ce innal insana la zalumun kaffar lalle dan adam ne yawan zaluntar kansa ne kuma butuli ne da yawan zalunci anan kuma sai aka ce inna allaha la ghafurur rahim la zalumun yuqabiluhu dan rahamar ubangiji ba sai ya hana mu komai irin yadda ake masa ake masa butulci irin yadda ake keta masa irin yadda ake keta hududinsa ba dare ba rana ba dan rahamarsa ba da sai ya hana na adam komai to amma babu abin da ya dakata komai Allah ya ci gaba da bawa kansa in ya ga dama sai ya rike iskar da ake shaka kai ina za a rayu ba yi rayu in ya ga dama sai ya rike ruwansa bai yi ba in ya dama sai ya girgiza kasa bai yi ba zai san muku sama ta fado duk bai yi ba saboda rahama shi yasa ubangiji da ya san zalincin bawa da mutuncin sa shi kuma ya sifantu da gafara shi kuma ya sifantu da rahama saboda zalincin bawa da da kafircin bawan sa ba zai hana ya gafarta masa ba duk sanda ya ce ya tuba haka nan zalincin bawansa da kafircin sa ba zai hana ya masa rahama ba ya ba shi abin da yake bukata na rayuwa a nan duniya Allah ba zai hana shi ba da mumini da wanda ba mumini ga Allah yana musu Allah ta'ala ya sa mu dace da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Law Shopping Complex daura da da ba Naunti kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi